الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يومنا رانا الهميس وتر رمضان يا رفانا قوم شاء تركو شاء تقوس ألف تاريخ دا دا أربعين دي دي هجرية يو إشرين دا أكو هكا نيكو إشرين دا أكو قوة biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shi shine zamanmu na goma sha shida a wannan masallaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayinsa masallacin alkulafa'ur rashidun da ke garin agege a kan titin alfa'alla a jihar lagos muna da sauran bayani akan aya ta saba'in da biyu a cikin suratu tauba insha Allah alaram zai karanta mana ita sai mu ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفضل العظيم Allah ce wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin hakika Allah yayi alƙawarin aljannatai ga mu'minai maza da mata tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suna gudana karkashin wayannan aljannatan wa na tayyibati tayyibatan kuma Allah ya yi alƙawarin mazaunai masu daɗin zama kyawawa fi jannati adinin a cikin wata aljanna ta zama na dindindin wa ridwanun min Allah akbar sannan yarda da Allah zai musu da za su samu daga ubangiji ita tafi komai girma zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma jiya muna faɗar irin ta gomashin da Allah subhanahu wata'ala yawan mummune a cikin aljanna mun kawo hadisai masu dama da suke nuna haka to amma saboda akwai ƙari akan hadisan muka ce to idan mun dawo yau insha Allah za mu ƙara sako mu ɗora ya tabbata a cikin sahihu muslim daga ka'ab ibn alkama shi kuma daga abdurrahman ibn jubair daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan kuka ji ladan yana kiran sallah to ku dinga fadar abin da kuka ji ladan din ya faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ku faɗi haka har ya kai ƙarshe ثم صلوا علي sannan manzo Allah ce sai ku min salati fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashran domin duk wanda ya min salati to Allah zai masa a wannan goma salati ɗaya naka da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma Allah zai maka guda goma thumma saluli alwasilata manzo Allah ce sannan roƙan mini wani abu da ake kira wasila alwasila menene alwasila sai maza Allah ce fa innaha manzilatun fil jannati domin ita aljanna tana da wata daraja wanda alwasilatu wata daraja ce a cikin aljanna la tambari illa li abdin min ibadillah ba wani wanda zai kaita ba wanda ta cancanta da shi in ba bawa ɗaya ba cikin bayan Allah dukkan yawansu warju an akuna ana huwa kuma ina fatan in zamani ne wannan bawan faman sa'ala liyal wasilata hallat alaihi shafa'ati yawmal alqiyama wanda duk ya roƙa mini Allah ya bani wannan alwasila din to ceto na ya fada kan saran alqiyama na shi ma zan cece shi Allah ka sa annabi ya cece mu sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana a cikin aljannatan akwai wacce tafi kowace daraja wanda kuma wannan wacce manzan Allah yake cikinta ita ce tafi kowace ya ba a cikin hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare shi hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito shi manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurfata fil jannati kama tara'awna al-kawkaba fis sama' hakika 'yan aljanna za su dinga hango ɗakunansu a cikin aljanna kamar yadda kuke hango tauraro a sama wannan yana nuna mana kenan masakinu tayyibatin tayyibatan wa masakina tayyibatan fi jannati adanin ita aljannar kyanta shine ba da ƙasa ake yin ta ba ba da tubali ake yin ta ba ba da yunku ake yin ta ba ba da tako ake yin ta ba Ah, ya tabbata a cikin hadisin abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi inda al-imam ahmad fil musnad sallallahu alaihi wasallama yake cewa abu hurairah yace muka ce ya rasulullah haddisna anil jannati wa ma bina'uha a ba mu hadisi game da aljanna kuma yaya ginin ta yake sai mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce labinatun min zahabin wa labinatun min fidda tubali ne da ake yin sa ko bangori da ake yin sa na zinariya da kuma wani na azurfa in aka ɗauko na zinariya aka sa sai a ɗauko na azurfa a sa to in aka jera bulo da bulo kuma me za a sa ya cike tsakaninsu ba turare ba to wa milatuha simintin da za a yi ciko tsakanin bulo da bulo din almisku kwaɓaɓɓen siminti ne na turaren almiski wa hasba'uha sannan tsakonkwanin da za a yi ciko da su kuma al-lu'lu'u wal yaqut lu'lu'i ne da yaqutu kasar da kuma za a dandade aljanna da ita wa turabu zafaran shine turaren za'faran man yadkhulaha ban yadkhulha duk wanda ya shiga cikin ta yan'am la ya'as zai shiga cikin ni'ima ba zai ɗebe ba ba ɗebe haso babu damuwa a cikin aljanna wa wala wa la yamut zai dawwama ba zai mutu ba la tabla thiyabu kayansa ba za su koke su tsufa ba wala yafna shababu kuma samartakarsa ba za ta kare ba kullum in ka ganshi fura ce dakan jiya an daka ta ki tsami baya canjawa ya tabbata a cikin sunan tirmizi hadisin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi a koda yake imamu tirmizi ya ce sun gharibun sannan shi kansa wannan hadisin da imamu tirmizi ya rawaice shi wato ko kuma ya shi daga sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi manzala sun ake cewa inna fil jannati la ghurafan a cikin aljanna in ka shiga akwai wasu ɗakuna tabbas suna nan yura zuhuruha min butuniha su ɗakunan wanda yake ciki yana hango abin da yake waje yura zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha sannan daga wajen ana hango cikin sai wani balarban ƙauye tashi ya ce ya rasulallah liman hiya to wannan aljanna ita wa za a ba sai maza Allah ce liman tayyabal kalama ga waɗanda in za su yi magana suke zaɓar magana mai daɗi wadda ba wai su ce ai mu ɗan gaskiya ne ko ai muna da takam a'a ko ƙasa da su kake ko da'awa za su yi maka ko kafi su ko sun fi ka za su yi ƙoƙari su gaya maka irin magana da in an gaya musu su ma za su ji daɗi irin wayannan mutanen da kakka zama masifaffe komai ka fir'auna dai ai karshe kenan a lalacewa ko annabi musa kuma yana cikin san farko a girma da matsayi a wajen allah amma da za su tafi wajen fir'auna shi da haruna sai allah ce faƙula da qawlan layyina to ana son magana mai kyau idan almajiri ne ya zo ya maka bara kakka daka matsawa ka zage shi ka ce a'a ga ya masa magana mai daɗi Allah ya baka haƙuri Allah ya ba da sa'a Allah ya sa a samu a gaba ya haƙuri da da akwai damun baka ko iyalinka ne suka tambaye ka baka da hali ko kuma baka niyya ba nemi kalma mai daɗi ka sa ka gaya musu to duk wanda ya zama sararsa ita ce wannan to har da shi a cikin allocation da za a bayan nau'in can gidajen a aljanna Allah ya sa a cikin su wa ta'ama da wanda yake ciyar da abinci ba ji ba gani kullun ya ɗiba ya ciyar kullun ya ɗiba ya ciyar wa adama siyama da wanda kuma kullun yake azumi ma'ana duk wani azumi da ka san ana yi yana yi kuma yana ma yin irin na yau yayi gobe ya huta wa salla bil laili wan nasu ya kuma da wanda ya tashi yake sallah cikin dare mutane suna bacci to wayannan sune Allah zai ba su wannan aljanna ya zo a cikin hadisi wanda al'imam ibn maja ya rawaito shi a cikin asunan, da isnadin da imam al musiri ya ce fihi maqal ta hanyar usama tubun zaid Allah ya ƙara yadda a gare shi manzala sun ake cewa alamu shammirun ilal janna jama'a ba wanda zai tashi tsaye ya zage dan tsaye nema aljanna ina masu neman aljanna fa innal jannata la khatara laha domin ita aljanna ba ta da wani abu da zai faɗo maka a zuciya haska maka hotanta haka take hiya rabbil ka'aba maza ya ce ita aljanna na rantse da ubangijin da shine ubangijin ka'aba nurin ya tala'la'u وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار, في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية mazala ce na rantse da ubangijin ka'aba ita aljanna gaba ɗaya cike take da haske yana ƙyalli da wani ƙanshi mai daɗi wanda yake motsi a cikin aljanna da wani ƙaton gida ƙerarre da kuma wato wani sakakken wata sakakkiyar ƙorama da 'ya'yan itaciya kayan marmari nunannu ga kyakkyawar mace ga kayan ado da kayan kwalliya na tufafi ga wani makami da za a baka da matsayi a cikin wani gida wanda yake ko mazauni a cikin gida wanda yake kubutacce ga biran dukkan wani aibi da kuma 'ya'yan itaciya da nau'o'i na kayan korayen abubuwa da kuma ni'ima wacce take mai girma a cikin aljanna Allah ya samu a cikin 'yan aljanna sai suka ce ya rasulallahi na'am nahanul mushammiruna laha ya rasulallahi mu mun shirya fa tsaf za mu zage dan tsaye mu neme ta sai manzo Allah ce qulu insha Allah ku ce insha Allah sai suka ce insha Allah ita aljanna yan uwa ta kunshi abin da ido bai taba gani ba fiha wallahi ma la aynun ra'at kalla wala sami'at bihil udhunani inji ibn al-qayyim yace na rantse da Allah a cikin aljanna akwai abin da ido tun da yake bai taba gani ba yace kalla wane mutum wala sami'at bihil udhunani wato kunnuwa ma guda biyu ba su taba jin abin da yake cikin aljanna ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa fala ta'lamu nafsun karanta mana a fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يكي تيوى واتو fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ba wani mutum da ya taɓa sanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya adana wa yan aljanna na abubuwan da in sun gani za su ji daɗi hankalin su ya kwanta su ji daɗi wannan Allah subhanahu wataala ya yi musu ne jaza'an dan ya zama sakamako bima kanu ya'maluna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to shine Allah shine nan al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa fiha wallahi ma la aynun ra'at kalla wala sami'at bihi al-udhunani yace ina wane wane mutum kunnuwa ma ba su taba jin abin da ba su taɓa jin abin da wato yake cikin aljanna ba kalla walam yakhtur ala qalbi mar'in bai taɓa ɗarsuwa ma a cikin zuciyar wani ɗan adam ba fa yakunu anhu mu'abbiran bilisani ballantana a ce wato mutum zai iya zuwa ya faɗi abin da ya gani ɗin a cikin aljanna ba wanda ya taɓa shiga ya gani Allah dai subhanahu wata'ala yana ba mu labarin ta kuma yana gaya mana yadda take ana kuma faɗaitar da mu akan mai iya bakin mu wajen zage dantse ko Allah zai sa mu samu ita wannan aljanna Allah ya sa muna cikin waɗanda za su shige ta to Allah subhanahu ta’ala ya ce wa ridwanun min Allahi akbar sannan akwai abin da ya komai ma a aljanna shine yardar Allah subhanahu wata'ala ita kan wannan ita ce tafi komai girma ya tabbata a cikin hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitabun riqaq babu sifatil jannati wan nar babin da yake magana akan sifar aljanna da wuta abu sa'id ya ce manzala sama yana cewa inna allah azza wa jalla ya kulu li ahli aljanna idan yan aljanna suka shiga allah zai ce musu ya ahli jannati ya ku yan aljanna fa yaquluna sai su ce labbaika rabbana wa sa'adaika Allah mun karba ki mun karbi kiranka mun karba maka kuma muna neman cetonka muna ƙara neman farin ciki daga gare ka wal khairu fi yadayka Allah dukan alhairai a hannunka suke a hannayenka suke biyu sai ubangiji ya ce hal raditum wannan aljanna da na sauke ku tayi muku kun yadda fa yaquluna wa ma la rabba ya rab ya ba za mu yadda ba a ce aljanna ba ta yi mana ba ya ubangiji wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqi bayan gashi ka ba mu abin da baka taba bawa wani daga cikin halittarka ba fa kulu sai ubangiji yace ala utiyaku ala utikum afdala min zalik to ko kuna son in ba ku abin da yafi wannan fa na ya rabbi wa ayi shay'in afdalu min zalika sai ubangiji to ko me yafi wannan gaba daya fa sai ce uhillu alaikum ridwani zan sakko muku da yarda ta fala asqatu alaikum ba'dahu abada ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada wanda ya shiga aljanna shi da kuma ai fushi da shi don haka ba yunwa ba kishirwa ba rashi ba talauci ba damuwa ba kishi bakin kishi ba hasada ba kyashi ba duk wani abu da ka sani kuma ba za a ƙara ce maka ka yi wata ibada a ciki ba sai dai ko a saka maka komai cikin jin daɗi ba kasuwa ma in ka je za ku je kasuwa a aljanna amma mala'iku ne za mu je insha Allah Allah ya sa mu a cikin waɗanda za su je mala'iku ne suke siyar da kayan a kasuwa kuma za ka je saboda ka ɗan dawo da irin yanayin rayuwar kaɗan nan ka je cefa ne ka shiga can ka shiga nan sai kun gama cinikin gaba ɗaya sai mala'iku su Allah ya biya muku ka san irin wannan yana da daɗi sai ka gama siyayya sai a ce an biya maka kuɗi duk kuɗin ka sai ka ji daɗi to mutane haka mutane za su rayu a cikin aljanna tare da cewa kuma duk abin da kaga mutum ya motsa yayi to haka yake so yi tun zai ce shi ya gaji da a ce sai dai abu ya zo maka kana kwance ni bari in tafi ina san in ci dabino amma bari in ka san balarabe da dabino bari in je ni da kaina zan je in ko ko ba na gida nake so ba na waje nake so sai ya taka ya je sai tarar da bishiyar dabinan tsayinta ya kai daga ƙasa zuwa sama daga ƙasar nan fa zuwa saman can sai ce to shi kaya zai yi nini ne da zai samu abin da zai taka ya hau sai kawai ga abin takawar ya sau da Allah ce wa lahun fiha ma ya sha'u duk abin da lahun ma ya sha'u na fiha duk abin da suke so akwai shi a aljanna mutum ya taka ya taka sai ya zo dab da karshen bishiyar dama shi dabinin aljanna girman sa kamar tulu yake sai ga to bari ya tsalle nan sai ya dawo sai wannan matattakalar ta ɗauki sai ya faɗo daga sama ba tare da ya shirya ba to da ya faɗo kafin ya faɗo kan gadansa tukuna sai jima a shi tun da ya zo aljanna bai san cewa faɗowa daga sama zuwa ƙasa wata ni'ima ce ta daban ba sai ga ma shi ya mafi cin dabinan daɗi gwanda ma da za a bar shi ta faɗowa daga sama zuwa ƙasa aljanna ita ce wacce idan ka shige ta kullum ƙara kyau kake mutum zai zo sai ya fita ya dawo sai tarar da matarsa kamar an yi fomatin ɗinta an sake sabon an mata zibi matar sai ta ce ya naga ka ƙara kyau ce wallahi ke ma na ga kin ƙara kyau kamar yadda ibn al Allah ya ji kansa da rahama yake faɗa sai su ce wallahi laqad izdattum husnan kun ƙara kyau daga irin kyan da kuke da shi a da masu ce wallahi mu ma haka muka gani da muka gan sai muka kamar ba ku bane duk wani abu da ka sani ƙofar aljanna kawai ita kadai idan aka ce maka ka tsaya ka kalle ta ta ishe ka abin mamaki ta isa ka karar da rayuwarka ga baki daya wajen neman aljanna shi yasa ibnu qayyim Allah ya kansa rama a cikin duniya yake cewa ya khatibal hural isani wa taliban li usalihin bi jannatil hayawani asri wa hutta jahadaka innama masraka hadha sa'atan li zamani هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت من صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن يتي أقوي بياني رسكزو أتكن سورين القرآن da suke gaya mana cewa akwai wani mitin da za a dinga yi tsakanin bayin Allah da Ubangiji wannan mitin din shine aljanna yasa Allah ce ahsanu al husna wa ziyada to ziyada shine wannan haduwar da za a dinga yi da Ubangiji subhanahu wata'ala kuma waccan aya yace lahum fiya lahum ma yasha'una fiya waladaina mazid mazid din shine ganin Allah subhanahu wata'ala shine sai ibnu qayyim yake cewa awa ba sami'ta munadiyal imani yukhbiru an munadi jannatil ayawani ya ahlaha lakum ladar rahmani wa'dun wa huwa munjizuhu lakum bi dhamani قالوا أما بيت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت ثقلت في الميزان yace zaka ji mai kira zai kira yace jama'a ya ku yan aljanna albishirinku akwai wani alkawari da ya rage Allah zai cika mu sai ce ah ya ubangiji ba ka riga ka yi mana komai ba ayyukan mu ka nauyaya mana su mun samu mun ci sikirinin ka haskaka mana fuskar mu mun yi daban da kafirai ka shigo da mu aljanna wa kadhaka qad adkhaltana aljannati hina ajastana haqqan min an-nirani ka raba mu da wuta ka shigo da mu aljanna me rage kuma Faya yaqulu indi maw'idun qad ana an utikumuhu bi rahmati wa hanani sai ubangiji ya ce to ai akwai wani abu da ya rage alkawari ne da nayi yanzu ne lokacin da zan baku tare da ƙaunata da soyayya ta zuwa gare ku fa yarawnahu min ba'di kashfi hijabihi jaharan rawaza muslimun bi bayani sannan to a lokacin ubangiji ya ce salu ku roki abin da kuke so alin ce a ah, ubangiji ba yi mana kaza ba ba yi mana kaza ba ba mana kaza ba sai ƙara cewa ku roƙe ku roƙe ni akwai abin da zan ba ku karshe sai Allah ya kimsa wa 'yan aljanna sai su ce to arina waje haka nan zo ne. Allah ka nuna mana fuskar ka mu ganka fa yatajalla lahum rabb sai ubangiji yayi tajalli ya bayyana yadhaku ilaihim yana musu murmushi yana musu dariya to a lokacin ne in suka gan shi gaba ɗaya sai su ji ai to ai yanzu ma aka yanzu ne ma ake aljanna Allah ya sa muna cikin su wa idza ra'ahu almu'minuna nasulladhi hum fihi mimma nalatil aynani yace idan mu'minai suka ga ubangiji duk wani abu da idan su ya taba gani sai su manta wallahi ma fi hadhihi dunya aladdu min ishtiyaq al-abd yace wallahi a duniyan nan baka da wani abu da ya wuce Ka ji kana shauƙin gamuwa da ubangiji subhanahu wataala mai rahama lillahi suqun qad a al-mala'ikatu al-kirami bi kulli ma ihsani yace wayyo Allah na ga wata kasuwa nan ba da kayan da ihsani da nasiha da arha me zai faru فيها الذي والله ما لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا سمعت من الأذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان واهل لذا السوق الذي man hallahu nalattahani kullaha bi amani yace mamakin wannan kasuwa duk wanda ya sauka a kasuwar ya cancanci a yi masa barka Allah ya sa mu a cikin su yud'a bi suqi ta'arufin ma fihi min sakhbin wala ghishin wala aymani yace wannan ita ake kira kasuwa ta arje a ga juna a san juna domin wani ba inda za ku haɗu da shi sai a kasuwar wanda yake san albasa sai je siya a can wanda yake san tafarnuwa akwai ta sai je siya a can da abin da kake so akwai aljanna in ka je kasuwar to anan ne ana kiranta suku ta'arufin ma fihi min sakhabin ba babatu ka ji can ana kiran kaza can ana kiran kaza wannan yana tallan kayansa babu wala ghishin ba za ka je ka tarar da an hada nono da ruwa ba ko an sirka wani abu da wani abu dan a cuce ka wala aimani ko ba ka je siya ai taimaka rantsuwa dan a daure ka ba haza. wa khatimatun na'imi khuluduhum abadan fi daril khuldi to ni'imar da tafi kowace kuma shine zaman da za a yi a aljanna zama na dindindin Allah ce ya tsufu alaihim muldanun mukhalladuna ya'ya ne yan ƙananan yara suna nan kullun suna nan ba ranar da za su kare kuma ba su girma ba aka za su dinga kewayawa bi aka wabin da kofuna wa abarika da finjalai wa ka'asin da salkamin ma'inin na marmaro tataccen ruwa da kuma tatacciyar giya da tataccen nono wanda yake ba tsami a cikinsa sai aka faɗi kofunan kala uku akwab jam'i ne na kob daga nan bature ma ya samu kaf kob kuma shine kofin da ake ba shi da wuya ba shi da zubutun baki bi akwabin wa abarik ibrik kuma wato ibrik kuma ita ce buta da ake zuba giya a cikinta wacce take tana da wuya da za a rike kuma tana da bakin da za a zira wa ka'as sai kuma ka'as kuma ita ce salka da ake zuba giya wacce kawai kwankwadarta ake mashaya sun fi jin daɗinta to don haka duk wani nau'i da ka sani ana sha to akwai bi akwabi mu a barika wa ka'asin min ma'i to dawwama da za a yi a cikin aljanna ba za a fita ba darul khuld kenan ita ce gidan dawwama ga yardar ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu a ciki ibn al-qayyim da ya dinga sifanta aljanna ya dinga sifanta aljanna yazo ya faɗi irin yadda matan gidan aljanna suke da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su da ni'imar da suke da ita kai shi da kansa da ya sifanta matan gidan aljannan nan sai da ya roki Allah gafara saboda sai da yake cewa ya rabbi ghafran qad taghat aqlamuna ya ubangiji muna neman ka yafe mana yau alƙaluman mu sun wuce gona da iri ya fara cewa ya khatibal hu ya khatibal hur al hisani wa taliban li usalihinna bi jannati al hayawani لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان أسرع وحث السير جهدك إنما مسعاك هذا ساعة لزمان ساعة لزمان فاعشق وحدث بالوسال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني fasma sifati ara'isil jannati bayan ya tallata maka ita sai ce to tsaya ka ji yadda matan aljanna suke sun makhtar li nafsika ya akhal irfani sannan dan uwana ka tsaya ka ji yadda suke kaga me ya kamata ka zaba wa kanka humrul hududi ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان yace ga su dai kuncinsu kumatunsu jajaye ne don haka farare ne ba baka a cikin aljanna matakka ta nan ma haka za a mayar da ita a can suhuruhunna la'ali'un in ka ga marabar haƙoransu inda wushirya take ya ce ai wani haske ne na lu'ulu yake fitowa sudul uyuni idanunsu baƙin baƙi kirin fawatirul ajifani sannan suna da soyayyun makyaftai wanda in ka kalle su kallo ɗaya ba za ka sake kallon su saboda kwarjinin da za su yi ba irin duk haƙurin mutum in ya gan su to a lokacin mayatarsa take tashi ila bisu da hayar al-halim sababatan idan masbakar ar na jirgin wa mijwali wannan ta duniya ma ke nan imrin qais yake faɗa yace irin ta ce alhalimu mai hankali da tunani irin malaman nan yan zuhudu zuhudu in suka ganta yarnu zaka ga mutum ya ƙura mata ido ya mamanta an hana kallon mace saboda tsabagen ta shiga ransa ya ce ita ce wacce in ta yi miƙa sai ka ganta ita dai tsakanin masu sa gyauto da masu sa shimi haka take ita dai ba tsohuwa ba ce ba yarinya ba ce shakar kuma ku tambayi masana mata za su gaya wannan sifar ya take ya ce walbarku yabdu hina yabdu si sagruha فيضيق سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغري yake cewa an rawaito cewa wata rana za a ga wani haske ya gifta cikin aljanna 'yan aljanna sai wannan wace irin walƙiya ce kuwa me yake faruwa sai a ce musu ai wannan wata ce daga cikin matan gidan aljanna ta yi murmushi fi jannatul uliya kama tarayani lillahi lafin zalika tsagarin lazi fi lasmihi idraku kulle amani ya ce wayo allah na wannan mamakin wato wannan wushirya ko ruwan shirya wanda da zaka ka ciji wurin ya to a lokacin zaka samu dukkan wani jin daɗi da nutsuwa da amana rayyanatul a'afafi mimma ishababi fa bil ma'i zu jarayani lamma jara ma'un na'im bi ghusniha hamalat thimara kathiratul kathir thimaru kathiratul alwani fal fal فالورد والتفاح والرمان في غسل تعالى غارس البستان هي تصفن تاتا وانا دا ذاك كرنت نونيا كجيت ابن القيم يصفن تماتا الجنة لا بذاك كي كسا أبيه وسيكاي أبن ذاك سامع الجنة دا الله زي هدا كده إرم وإنن خلتم الله يسامع أتكين سوما تو ورضوان من الله أكبر da kuma yarda da za ta zo daga ubangiji wata ala wacce ita ta fi dalika wal fawz al azim wannan shine wanda rabo wanda yake babba Allah ya sa mu a cikin su na'am ya ayyuhan nabiyyu al kuffara wal wa waghlub alaihim na'am wa awahum jahannam wa bi'sal masir نعم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير حسبك بارك الله فيك Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya gama mana bayani akan aljanna da abin da ya tanadar wasu 'yan aljannan to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma gaya mana irin yadda ya kamata manzala sallama ya mu'amalanci kafirai da kuma munafukai sai Allah ya ce ya ayyuhan Nabiyu, ya kai wannan annabi jahidil kuffara wal munafiqina ka yaƙi kafirai ka kuma yaƙi munafukai wa alaihim kuma ka tsananta musu kakka sauƙaƙa musu wa ma'awahum jahannam kuma in ka yaƙe su ma makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tar da makoma ta zama ita ce jahannama yahlifuna billahi ma ƙalu za su dinga rantsewa da Allah a kan cewa zagin da suke maka basi ba saboda a cikinsu akwai wanda ya zo ya zagi manzo Allah sawa kamar yadda zamu ji a sababin nuzul yake cewa ya zagi musulunci ko ya zagi musulmai cewa in dai abinda manzo Allah su salama yake faɗa gaskiya ne to jaki ma ya fi mu alheri mu kan mun fi sharri fiye da jaki ko kuma Abdullahi bin Ubay bin Salul da yake cewa in dai muka dawo Madina to madaukaka sai sun kori kaskantattu sai manzo Allah ya ce a kirawo su aka kirawo haka ne wallahi ba haka bane ya rasulullahi Allah ce ya na billahi ma kalu za su dinga rantsuwa akan cewa wallahi su musu faɗa ba walaqad qalu kalimatal kufri kuma fa sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islami kuma wannan kalmar ta fitar da su daga musulunci bayan sun musulunta ko bayan sun bayyana da musulunci a zahiri wa hammu bima lam yanalu kuma sun so abin da suka gaza samu me abin da suka gaza samu da an yi shirin za a yi musu sarauta da jagoranci manzan Allah sama ya zo sai zanto abinda suke so su samu din ba su samu ba ko wa hammu bi malam ya lalu mutum goma sha biyu sun zo sun haɗu a yakin tabuka za su kashe manzan Allah sama a daidai wani surkuɗi na wasu na wasu duwatsu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya manzan Allah manzan Allah sallama ya fallasa su to hammu bi malam ya lalu sun so su kashe manzan Allah sama abinda ba su sami ba wa ma naqamu ba komai ne yasa suke kullatar ku ba illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi sai dan Allah subhanahu wata'ala ya wadata su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga falalarsa ganima da aka samu an ba su fa in ya tubu in suka tuba suka daina munafinci kamar yadda jallas ya tuba yaku khairan lahum hakan zai zama mafi alkhairi a gare su wa in ya tawallau amma in suka juya suka ƙin imani yu'adhibhum ubangiji subhanahu wata'ala zai azabtar da su yu'adhibuhum Allahu azaban aliman fid dunya wal akhirati wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir zai azabtar da su a duniya ta hanyar a kakkashe su ko Allah ya dora musu cuta ta addubaila wal akhirati kuma in sun je lahira su shiga wuta wa malam fil ardi min waliyin ba da wani wanda zai taimake su a duniya ko wanda zai tsunci lamarin su ya nuna musu soyayya wala nasir ko wanda zai taimake su to wannan aya an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya yaƙi kafirai da munafikai wannan aya ta nuna mana kenan jihadi akwai jihadi kala biyu jihadin kafirai da kuma jihadin munafikai al al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na uku farkon juz'i na uku shafi na tara zuwa shafi na goma sha ɗaya ya kawo kashe-kashen jihadi nau'o'in jihadi goma sha uku amma asalin jihadin ya ginu ne akan martabobi guda hudu kamar yadda shi ibn al ya faɗa Allah ji kansa dama yake cewa idza idza urifa hadha fal jihadu arba'u maratib jihadi yana da matattakala hudu akwai jihadun nafs yaƙi da za ka yaƙi zuciyarka akwai jihadun shaitan yaƙin da za ka yaƙi shaitan akwai jihadul kuffar yaƙin da za ka yaƙi kafirai akwai jihadul munafiki yaƙin da za ka yaƙi na wa munafikai nawa kenan hudu ko an rike saboda a gyara munafahimtar da wasu suka yi wa jihadi sai ibn qayyim yake cewa jihadi na farko shine jihadun nafs ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi ranka shi jihadun nafs din nan shi ma yana da azujuwa guda hudu na ɗaya ka yaƙi zuciyarka akan ta tashi ta san gaskiya ta san ina ne in aka bi za a samu farin ciki mai ɗorewa ina ne in aka bi za a samu shari'a ina ne in aka bi za a tsira a wajen Allah menene idan ba a yi shi ba Allah subhanahu ta'ala zai fushi me in aka yi shi Allah zai yarda me ya saba koyawar manzon Allah su sa me ya daidai da koyawar manzon Allah wannan shine jihadi na farko a jihadin nafs da ka baka tashi ka kawar da jahilci ba ba za ka ce mana wai kuma za ka dau makami ka tafi ka je ka jihadi ba da me za ka yi jihadi a nan ne ma da yawa malamai suke aibata wa 'yan tablik masu fita da awata tablik suna kuskure babban kuskure shi ne kawai sai a kuna cikin masallaci sai a ce da Allah jama'a a tashi kowa wanda yake so zai taimaki addini ya yi rijista domin a fita a ji a ɗaukar kalmar Allah to da me ka ɗaukar kalmar Allah ai ya kamata kai ma a fara nuna maka ina ya kamata ka yi tukuna ba wai kawai ka je ka yi daken ka shiga cikin da'awa ka aje komai naka da maslahohin ka ka je ka kwan uku wanda gwanda ka zauna a gida ka koyi abin da zai taimake ka da ma nuna maka hanyar makaranta akai akan a ce ka tashi ka tafi ballighu anni walau aya to kuma in ka je ka haɗu da wata shubha a hanya fa ya kamata a fara sanar da kai jihadi na farko shine mutum ya fara tashi ya yaki jahilci ya fara sanin ma mecece gaskiya tukun abu na biyu kuma shine jihadin zuci yaƙar zuciyarka shine idan ka yi ilimin ka gane shiriyar ka gane sa'adar da farin cikin yadda ake samun sa to sai kuma ka zo ka yi aiki da karatun domin da yawa za ka ga wa'yansu mutanen suna da ƙarfin zuwa su nemo ilimi amma ba su da ƙarfin aikata aiki. Ka ga mutum ya karanta babin itikafi gaba ɗaya ya san falalar itikafin ya san alherin da ke cikin itikafin amma kuma kaga itikafin ya zo ko a jikinsa ba ma ya sha'awar ma ya shiga ya san falalar ciyarwa da taimako ya san duk aljannar da masu taimako suke shiga an taba gaya masa ya ji ya yi kabbara amma ba zai ciyar ya shiga aljanna to wannan sai ya tashi ya yaƙi kansa tukuna kafin ya ɗau makami ya yaƙi kafirai ya fara yaƙar zuciyarsa akan ya iya sakewa ya yi aiki da abin da ya karanta ibn qayyim ce jihadi na uku kuma shine idan ka sani kuma ka fara aiki da shi to sai kuma ka yaƙi kanka wajen gayyato wa Allah wasu su ma waɗanda za su sani su aiki da shi shine jihadi na da'awa don haka wanda ya ɗau makami ya fita ɗaukaka kalmar Allah darajarsa ba ɗari darajar wanda ya tashi ya karatu yake yaƙar bid'o'i da shirka da rashin wayewa da zalunci ba saboda ka da'awa da kira zuwa ga Allah shi ma jihadi ne malamai limamai masu sulhu masu kiran mutane akan a gane tafarkin Allah su ma mujahidun ne wannan shine abu na uku kuma da'awa kowa ya kamata yi da'awa yan tabligh abin da ya kamata su gane kenan idan aka yi mataki na farko aka yi mataki na biyu to mataki na uku shine a ce to wani tunda dai Allah ya sa alhamdulillah ka fahimci wani abu a bangare kaza to ya kamata a shirya a je a sanar da waɗanda ba su sani amma ba ka zo mutumin da watakila bai ma san kalmar shahada ba kawai yana furta ta ne amma bai san ta ba kuma ka ce za ka zo ka ɗauke shi ku tafi amma in ba don haka ba za ka yan tablik a wasu guraren kamar in ka tafi kasashen turai da sauransu akwai yadda su suka kai addini misali kawai in ka je irin su south africa su ne yan salafiyar south africa ma gaba ɗayansu saboda su suka fi kowa kwari a da'awa amma muka ba a irin nan wurin gaskiya ba mu da larura a ce kowa sai ya tashi ya fita da'awa abinda muke fama shine yanzu a fara fahimtar addinin wa'anda suka fahimta sun ɗauke wa wa'anda ba su fahimta ba nauyin da'awar amma duk ran da ka gane to fara da gidanka fara da duk wa'anda kake da iko da su sa'an nan kuma wa'anda ka san za su iya amsar da'awar taka fazakir inna na inna zikira. zikira shine abu na uku sai abu na hudu kuma da'awa tana da wahala tana da matukar wahala kana yi wasu suna kwance maka ta ƙasa wasu suna neman sai sun ga bayanka abin da ya halatta ma an kai sai a mai da shi laifi da matsala to wani da zara an jarrabe shi a da'awa sai ya daina to jihadi na hudu shine kai yaƙi zuciyarka akan ta jure ta ci gaba da da'awar wani ya yi da kudinsa wani ya yi da iliminsa wani kuma ya kawo kudin wani ya kawo ilimin wani kuma yana da kudin kuma yana da ilimin sai an haɗu a haka ake yin da'awar wannan shine jihadi na farko jihadin nafs da ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wanda kuma wannan gaba ɗaya Allah ya haɗe su a cikin wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wajibi ne ga kowane dan adam ya san wayannan ka'idojin guda hudu Eh, ka san ilimi na sanin shiriya na sanin wayewa na sanin inda ake samun farin ciki na sanin yadda za a bauta wa Allah na sanin yadda za a tsira a duniya na sanin adalci na sanin duk waɗansu abubuwa da ya kamata a sani sannan ka yi aiki da abin da ka sani din kuma ka yi kira zuwa wajen tallata abin da ka sani din malamai ku daina tallata kanku akwai malaman da in suka hau mimbari ko suka zauna a wurin karatu suna gwadawa wa mabiyansu cewa su fa sun isa ba suna da ilimi ko suna da mabiya ina kai ina tallata kanka ka bari ka tallata addinin da kake fatan ka shiga aljanna karkashinsa in dai ɗaukaka kake nema muddin za ka riƙe harkar Allah to Allah ba zai gaza ɗaukaka ka ba ya ɗaukaka ma wa'anda ba su riƙe hanyar tasa ba ita ɗaukakar da kake gani jarrabawa ce wani lokacin ma ba a nan dacewar ta ba wallahi sai kaga wani ya ƙari rayuwarsa ba wanda ya san shi amma ya koma wajen Allah kuma a babban waliyi amma ya sauke duk nauyin da yake kansa in Allah ya so kuma sai ya kaddara maka a ɗaukakan za ka samu alherin duniya ko ka samu alherin duniya da lahira ko ko ba ka samu duniya ba na lahira kawai za ka samu sai jihadi na biyu shine yaƙin shaidan jihadin shaidan shi kuma yana da matattakala biyu kaga an ka hada biyun nan da hudu nan sun zama nawa kenan shida jihadin shaitan shine na farko wato ka yaƙi shaitan wajen wasuwasi da kokonto da yake kawo maka da shubaha duk abin da ba halal ba ne to sunansa haram in ko baka gane cewa haram bane ne to ba zai zama halal ba saboda manzo Allah sama a cikin hadisin annuman bin bashir yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat to kullun shedan yana so ya kawo maka shubuha to jihadin shedan da farko shine duk abin da ya jefo maka na shubuha sa masa makami na ilimi ka fatattaka shi wa yas'al al ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاءت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى كو يتي فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة haka mai ahalari ya faɗa ka tambayi malamai kai koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna wa mutane akan ayi wa Allah da'a suke tsoratar da a bar tafarkin shaidan karka kuskura ka yarda wa kanka abinda matsiyata suka yarda wa kansu sune almuflisuna kenan wanda su suke a wala yarda al nafsi ma radiyahu almuflisuna ko abinda fallasassu suka yarda wa kansu sai ce menene allazina za'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah wa'anda suka karar da rayuwarsu akan yi wa wani Allah biyayya sai ce fa ya hasaratahu wannan ya kai can su wa ya tula bukaihim yawmal qiyama ya kai can tsayin kukan da za su yi ranar alkiyama muna neman Allah ya tsare mu da su to wannan shine ka tashi ka yaki shubha yaƙi na biyu kuma shine ka tashi ka yaki sha'awa shedan yana jefo maka sha'awa da da wato kwaɗayi da sa rai da san gwangwajewa wanda ya saba wa abin da Allah yake so lokacin sallah sai sa maka son bacci Allah ya gaya maka macen da zaka iya aura sai shedan ya zayyana maka wata macen da bai kamata ka yi sha'awarta ba sai ka ji kana son Allah ya gwada maka hanyar da za ka nemi abinci sai shekan ya gwada ya sa maka son kuɗi sai ya zanto ko ba ta hanyar da ya dace ba kana so ka nemi abin duniya to sai ka tashi kaya ta a akan sha'awa to wannan ne jihadi guda shida to ibn al ya baka shawara yake cewa shi jihadin farko jihadin shubha ka je ka samu yaƙini na ilimi shi kuma jihadi na biyu jihadin sha'awa shine haƙuri domin ba abin da ya kai hakuri fatattaka sha'awa duk abin da ya zo maka sai ka yi hakuri ka jure to da wannan ne zaka zama babba Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alna minhum waja'alnahum yahduna bi amri wa kanu bi ayatina yuqinuna shi yasa shekul islam ibn taimiyya ke yawan maimaita cewa bi qadar sabr wal yaqin tunalul imamatu fi din gurgurda yadda kake da hakuri da juriya da kuma samun yaƙini na ilimi kai ba ba gidaje bane to shine zaka zama jagora a addini amma duk mutumin da yake da raunin hakuri to zai fada cikin sha'awa wanda yake da raunin ilimi da yaƙini to zai fada cikin shubha domin da yawa waɗanda suka bata ko dai sun bata ne ta shubha ko sun bata ne ta sha'awa to sai jihadi na hudu na uku da na hudu shine ya kafirai da yaƙan munafukai to shi kuma wannan yana da ajujuwa guda uku aji na farko ana yin sa ne bil kalbi da zuciya aji na biyu kuma ana yin sa bil lisani da harshe aji na uku kuma ana yin sa bil mali bil kalbi wal lisan wal mali wan nafs ana yi da zuciya ana yi da harshe ana yi da kuɗi ana yi da rayuwa gaba ɗaya amma jihadin da za a yi yaƙar kafirai su kafiran da Allah ya ce jahidul kuffara ana nufin jihadi na haƙiƙa jihadul qalab wanda za ku yi da hannu ku ɗau makami ku je ku tunkare su wannan shi kuma yana da ka'idoji ƙa'ida ta farko dai sai an tabbatar da cewa kafirai ne abin da ke nufi da kafirai wanda suka bijire wa Allah suka kuma ce ba za a yi addini ba abu na biyu kuma sai sun cancanci yaƙi domin ba kowane kafiri ne ya cancanci yaƙi ba akwai wanda yake ya kafirta ne saboda rashin sani saboda shi a ganinsa iya abin da yake karantawa a gabansa su ne daidai ko saboda shubha ko saboda jahilci to lokacin da aka isan masa da ilimi aka tabbatar masa da hujja idan ya imani da shi to ba za a yaƙe shi ba idan kuma ana ta ƙoƙarin process ɗin wajen yadda za a wayar da kan nasa ya gane shi ma ba za a yaƙe shi ba idan kuma yana da awar bin wani addini wanda ba addinin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar ba kuma yana da ra'ayin cewa shi bai ce ku daina addinin ku ba ba zai zagi Allahnku ba ba zai zagi annabinku ba ba zai zagi littafinku ba kuma yana da haƙƙin zama a inda kuke yana da ƙarfin da kuke da shi amma bai taɓa ku ba to ku ci gaba da zama ku rabu da shi tun wuta yake so ya shiga to a sauka lafiya idan kuma yana ƙarƙashin ku ne ƙasa da ku yake ba zai wa a ce an yi raba daidai yana ja kuna ja ba za a kasa samun tabbas da daidaito to dole ne ku tilasta masa ko dai ya bar inda kuke ko kuma in zai zauna tare da ku ya biya jizya domin a bashi kariya kamar yadda musulmai in suka tsinci kansu a inda ba yadda za su yi dole haka za su haƙura a mulke su da mulkin da ba na Allah ba in dai ba za a gidan da naman su a hana su Allah ba idan kuma a'a ya yadda ya yi nisan ya bar garin ku. to shikenan kaga kenan ba ku ba shi kenan ba ruwan kowa da kowa to amma sai wata ran yake so ya zo inda kuke domin ya amfana ya kuma amfanar amma zai bi sharaɗanku a kan cewa iya zuwansa ba zai bayyana da wani abu na addininsa ba kuma ba zai cutar da ku ba to Allah ce fa ajiru hatta ya sama kalam Allah a ba shi dama ya shigo kuma haramun ne a bi shi a kashe shi saboda ya sharaɗin a yaƙe shi ya sauka haka zalika idan wani dalilin ya sa kuka ce ya zo ba za a taɓa shi ba to ya zama akwai alkawari a kansa to dole shi ma ku ba shi wannan alkawarin har izuwa lokacin da zai fita wanda za ku je ku buɗe wuta ku yaƙe su su ne wa'anda ba ku da tabbas ɗin za su ku da rayuwa in kuka ƙyale su ko dai wa'anda kun ji suna shirin za su zo su same ku to ku riga su jahidul kuffara ko kuma ko da ba su da shiri amma dai in suka samu dama za su gama da ku to ku yi shirya rinduna ku je ku kai musu farmaki amma akwai ka'ida farko tukuna manzala su sana ce ku tallata musu kalmar shahada in sun karba shi kenan in ba su karba ba to ku gaya musu su dinga ba da jizya in sun ce ba za su ba da jizyar ba to shikenan shelanta musu yaƙi amma kar ku kashe ƙananan yara kar ku kashe 'yan mata a kan ku kashe mata kan ku kashe tsofaffi duk wanda kuma a cikin su ya gudu ku rabu da shi kar ku bi mutum wajen bautarsa ku kashe kar ku yayyanke musu bishiyoyi kar ku ko ku kona musu bishiyoyi kar ku yi haka sa'an nan kar ku yi musu kisan gilla in kun kashe su ku kacaccala jikinsu sa'an nan kuma kar ku yayyanka musu dabbobi ku kashe su in sun kun kashe waɗanda za ku kashe kun kashe na gaba gaban na bayan sun ji tsoro to ku dan dakatar da kisan ku ci gaba da kama su wataƙila aka zo da su gidan musulunci musuluncin ya ba su sha'awa su shiga. ko kuma su zauna ƙarƙashin bauta ko ba a kashe su ba dai suna na ƙarƙashin bauta la'alla ma su gane cewa eh lalle addinin musulunci ba addini ne na tsokana to jahilul kufara ke wal munafiquna kuma ku ku yaƙi munafikai sai ibnu qayyim Allah ji kansa da rama yace shi kuma yaƙin munafikai ya fi bantuwa da harshe su munafukai a kushe su a kushe aikinsu a tsayar musu da hujja akan munafuncinsu a yi kace-kace da su da baka saboda kawai wani ya ce to ai akwai wasu munafukai a unguwanmu na riga na gane su sai kuma ya dau makami ya kansu ji Allah ta ya jahilul kufara wal munafiqina to da kake nan ka karanta uwa idan ka sai mota sai ka ji tana wata ƙara da ba haka motoci suke ba kawai hukunci kake cewa abu kaza da yake damunta ko kuma zaka nemi masana harkar ne ka je ka kai musu masana zaka kaiwa in ka je makila a ce wannan aikin riwaya ne tafi wajen riwaya ko a ce a wannan aikin fanal bita ne je ga wajen fanal to haka fa addini yake fa akwai masana tafsiri waɗanda in Allah ya ce kaza su ake cewa me ake nufi to irin su ibnul qayyim fa kenan akwai masana fikihun abin da Allah ya faɗa sai a koma wajensu a ce to da Allah ya ce kaza yaya za a aikace akwai masana hadisi likitocin hadisi in ma ba shi da lafiya za su kasa kunne za su gane sun san yadda bugawar zuciyar hadisi take in aka faɗi maganar da ba ta manzo Allah ba ce a ko wannan ayar manzo Allah ga yadda ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam kuma ga matsayin hadisin saboda waɗannan ne malamai na haƙiƙa da suke ba mu labarin Allah ya ce kaza ga abin da ake nufi to ibn al-qayyim yace su kuma ɗan bid'a da azzalumai in za a yaƙe su ta hanyar abubuwa guda uku na ɗaya idan zai yi a yaƙe su da hannu azzalumi sai an gwada wato shi makaho baya gane ana ganin sa sai an taba shi to azzalumi yana da kyau a taba shi da hannu ya san cewa an san yana zalunci idan aka ga ba za a iya ba to shikenan a zo a yi da harshe in kuma an gaba za a iya ba to a yi wato a yi a ci abin a zuci wannan su ne maratib guda goma sha uku na jihadi ga shida mun kawo ga hudu mun kawo ga uku kuma mun kawo kaga ya zama an hada su sun zama goma sha shida kenan shine ibn al-qayyim yake cewa man mata wa yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazw wannan ne yake fassara mana hadisin da maza su ce duk wanda ya mutu bai taba yin jihadi ba kuma bai taɓa riyawa a ransa cewa zai yi jihadi ba to ya yi irin mutuwar jahiliya ga wanda ya mutu a jahiliya sai yadda ta yi naƙuda a ɗakin mayya ko ya tsira ko kai ya tsira Allahu a'lam amma dai mace ta fara naƙuda a ɗakin mayya kai ka san dai probability din <laughs> yau ita ma an ta mutu dama dai an san mutum yana mutuwa a haihuwa ne kaga mayya kuma ba za a zarge ta ko ka ce dan dauda a kabari kaga shi ma sai yadda ta yi ta Allah ya mu dace ya ayyuhal nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ka tsananta musu ta hanyar kakka sassauta musu wa ma'awahum jahannam su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir lalle makoma ta munana in ta zama ita ce wutar jahannama sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ba mu sa. wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من, خي من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم احفظ أوراتنا اللهم احفظ أوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم احفظنا من بين يديك ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأصحاره ومحبيه وذرياته كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shigowar lokacin sallah za a yi sallah kan lokacin ta ya shigo inda ba a yanayin tafiya ba za a yi jam'i ko yanayin rashin lafiya ko kawo zai yiwu to in lokacin ya shiga kuma ya halatta a bari har fita ba a yi ba ka gani yalzamin min wa yalzamin adamihi al'adamu amma a wajen malamin fikihu a wannan babu in suka ce al-sababu suna nufin wato suna nafsin dai abin da yake wajen malaman usuli ne shine ma yalzama min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adam li dhatihi kazawali shamsi al-wujudu salatu az-zuhri masalan to malam bayan ya gama magana akan alwala sai fara bayani akan abin da yake warware alwala din wanda kamar da ibn al-hajib a cikin muktasar dinsa ya kawo cewa alhadasu shine abin da shine yake sawa alwalar ta warware shi kuma asababu shine yake kawo shi kamar agent ne yake kawo abin da zai warware alwalan to sai malamin ya ce al'ahadasu wa'anda suke karya alwala shi yasa ba wushe yake ce musu karrai saboda suna karya alwala akwai albaulu albaulu ko da ke ba sai mun bawata lokacin wajen ta'arifin wa'ina tun da kowa ya san su ko ba mun yi wasu ta'arif biology nasu ba akwai alga'itu shine ma ya min al-insani min al-barazi warrihu walmadhiyu walwadiyu duka an san wa'annan dalilin da ya sa fitsari ya zama dalilin warware alwala shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin safwan ibn asal radiyallahu anhu wanda yake rawahu al-imam ahmad wan wa manzala sun ake cewa eh, a safwan ibn asar yake cewa manzala sun ya kasance ya amurna idan kunna safaran manzala sun ya kasance idan mun yi tafiya yana umartan mu idan kunna safaran Allah nan zai a kifafa na salasata ayyam cewa kada mu cire kada mu cire huffinmu tsohon kwana uku idan muka sa kufi